da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Usman Kabara ne yake muku sallama da fatan kowa yayi na lafiya a wannan yammaci na Laraba uku ga watan Yuni shekarar 2015. Shirin yau da gobe kuka kamo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16. 22 da kuma mita 25 da kuma a intanet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com mai taya na gabatarwa ita ce. Jamila Kabiru Fage da fatan kun wani lafiya. Yau Laraba ranar da shirin yau da gobe ke mai da hankali ne baki ɗaya kan siyasa. Yau ma dai muna kan batunmu na tsarin raba daidai ko daidaiton rabon mukamai da gurabe tsakanin 'yan kasar Najeriya a ma'aikatu da ma makarantu. Yau ma tattaunawarmu tana jihar Adamawa ne tare da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da jama'arsa. To wato a kan batun yadda kuma gwamnati za ta yi amfani da shafukan sada zumunta ta kafofin yanar gizo kamar irin su Facebook da Twitter, to an tattauna tsakanin wannan magana. to samsam abun ni baya min daɗi musamman ma kamar an koma ta gefen facebook da su twitter din nan sannan kuma haka cikin wasu jaridu za ka zo ka gani ana nuna kamar ita shugabancin buhari kamar akwai bangare menene matsalar 'yan kudu ne da arewa ahmad abubakar dakta shugabanni musamman na yanzu da muke da su sai sun tsaya an gyaro abu yare yare yare cancanta cancanta cancanta akwai bukatar a samu canji duk mukamin da za a sa a yanzu ai wannan gwamnatin sabuwa ce To haka yake Halima Abdullahi kuma tana nan tafi an jima da filinta na dafe-dafe inda ta yi hira da Dr. Halima Adamu ta masaniya kuma kwararriya a fannin abinci da kimiyyarsa. Ku biyo mu duk a cikin shirin yau da gobe. Yanzu dai za mu fara ne da Isa Lawal Ikara da labarin ɗan iya. babban abin da ke damuna in ji dan iya shine halin ha'ula'in da muke ciki a Najeriya. Gashi ko an tabbatar da manyan masu kuɗin Afirka na ƙasar mu sai dai sun bar mu muna ta kurɓar wuya. Ita kuwa ƙasar mu idan ana maganar tarin tilin dukiya to tana cikin jerin jirinjan manyan ƙasashen duniya. Kai Najeriya ma na cikin ƙasashe goma da ke da tarin ɗanyen mai gangariya. Kuma masana sun ce ko arzikin nan kawai ya ishi 'yan ƙasa su yi ta fariya amma a maimakon haka an bar 'yan najeriya cikin wata sarƙaƙiya har ta kai ga idan ɗan najeriya ya fita wata ƙasa ko ya kai ziyara a wata cibiya sai ka ga duk an tsirar da tsirfar tsananin tsangwamar shi kamar wata mujiya saboda tunanin mafi yawan kasashen duniya shine 'yan Najeriya san ba su da gaskiya. Na ce i gaskiya ɗan iya Najeriya fa tana cikin wani kunci domin ta yi fice kan harkar harkallar cin hanci shi yasa kasar dudun babu wutar lantarki ballantana fa a inganta asibitoci gashi talauci ya hana 'yan ƙasa su kuni har ya kai ga wasu ba ma sa iya cin abinci rashin inganta harkar ilimi ma ya jefa mu cikin jahilci da tumasanci a najeriya ne za ka ga mutum ya tafka can laifi amma saboda zalunci ko da an je kotu sai kawai a bar shi babu wani tsayayyen hukunci amma duk da wannan sai ka ga talaka talakan Najeriya na ta zuba kawaici har dai ta kai ga an taka takun tattake mai yanci idan kuma ya zabura yana fafutukar ganin ya samu yancin shi sai a ce lallai sai ya yi fadanci dan iya ce to aini kullun tambayar da nake na ikar ita ce shin waɗanne haƙoƙi ne wai 'yan ƙasa ke da su akan gwamnatin su ko kuma in ce me da me kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce a yi musu don ni gani nake dole gwamnati ta kiyaye musu manyan bukatunsu idan wata hayaniya ko haya gaga ta taso to ta yi ƙoƙarin ganin babu wanda ya rasu kuma idan 'yan ƙasa sun tattago bukatunsu suka jirge wa gwamnati to kada ta share su ta kuma tabbatar da ta yi dukkanin ƙoƙari wajen ganin ta magance talauci ta yadda 'yan ƙasa za su samu na ajewa a asusu game da haskaka har harkar lafiya kuma a gyara asibitoci don tsamo 'yan ƙasa daga dukkanin na naƙasu a ɓangaren ilimi kuwa kamata ya yi a samar da ƙwararrun malaman da duk inda ake zuwa koyarwa za a je da su su kuma masu kuɗi su rinka taimakawa na ƙasa da su kada su ce kuɗin su wai sai ya su ya su ta haka ne kawai za ka ga 'yan ƙasa na ta warkajama da warisar jin daɗi har ma idan sarari ya yi su sha farfesu na ce ɗan iya to Allah dai ya kaɗe mana mana dukkanin fitina ya raba mu da matsanancin tsananin yanayin da kan kawo juyin waina ya kuma raba mu da cece kucen da zai kai mu ga cutar da juna idan muka gaza a cutar da junanmu sai mu tattara mu tari guri guda don mu hana kada mu bari waɗanda muka zaɓa su yi mana riƙon sakaina ko kuma muna gani mu zira musu ido su dinga ci mana amana a maimakon haka ya kamata mu gane komai ya taso akwai buƙatar mu zauna idan ya so mu kira dukkanin masu ruwa da tsaki don a tattauna ta haka ne kawai za mu samu zaman lumana saboda kowa ya samu abin da yake nema babu sauran jefa karan tsana haɗa kan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage za mu nasara kan mun dage sarkar bauta da mun shirge To haka yake yanzu kuma bari mu tafi ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda gwamnati za ta yi amfani da shafukan abota domin isar da manufa. Sakon farko daga Ibrahim A. Bukar da Maturu ya ce, Ina ganin za ta iya yi idan ta ga dama, kuma alhamdulillah matasa da yawa suna amfani da kafar sadarwa ta intanet. Saboda haka, kira na ga gwamnati shine ta buɗe wani shafi wanda za ta ringa sanar da al'ummar ƙasa halin da take ciki. shi kuma mudassir muhammad tafawa balewa ya ce a gaskiya su social media nan tamkar hanjin jimina ne akwai na ci akwai na zubarwa don haka sabuwar gwamnati sai ta yi taka tsantsan wajen yin amfani da social media don kar kuma garin gyaran gira a tsona idanu sai abdulkarim hassan macina ya ce mashi haba mana aini kuwa a gani na kafofin sada zumunta an yi amfani da su wajen tallan manufofin sabuwar gwamnatin mai ci yanzu don haka ni a nawa tunanin ta inda aka hau ta nan za a sauko bayan wannan sai sir Muhammad ta faɓa lewa din ya sake da ce gaskiya ne abokina na ji daɗi da ka fahimce ni amma fa su social media akwai buƙatar gwamnati ta musu karatun ta natsu kafin ta soma amfani da su wajen tallafa manufofinta. In kuwa ba haka ba to za a yi kitso da kwarkwata. Fatan mu dai shine Allah ya taimaki sabuwar gwamnati akan kyawawan manufofinta. Sai kuma saƙon Mu'azzam A Ibrahim ya ce ta inda aka hau ai ta nan ake sauka. abin da nake nufi ta hanyar da suka bi suka yi kamfen ta nan za su bi domin babu wanda baya yi a cikinsu. hafiz sani murabus attajiri ya ce wannan ai aikinmu ne ba ma sai ta bukata ba da zarar ta yi abu mai kyau za mu kasance masu yada shi ga duniya cikin gaggawa ganin yadda wanda ke kan mulkin namu ne tun a baya ma har shafuka muka bude don tallata shi lokacin takara kamar kungiyar da nake financial secretary ta buhariya a aƙida ta ƙasa tabbas mun ba da gudunmawa kuma muna kan bakanmu har sai muhammadu buhari ya kammala shekara takwas ɗinsa in ma yana buƙatar ƙari a shirye muke mu mara masa baya <laughs> jamila ina ga wannan ya manta akwai demokuraɗiyya ko to ai shi ne eh. fa eh. <laughs> sai kuma saƙon ƙarshe daga ɗan juma haruna ya ce gwamnati za ta buɗe shafuna da suna daban-daban a kafofin yaɗa propaganda kamar su facebook da twitter su yi ƙoƙari su nema haɗin kai da kamfanonin yaɗa labarai da jaridu da mujallu na cikin gida da na waje cikin harsunan turanci hausa yarbanci da inyamuranci kai duk inda gwamnati ta san jama'a na amfani da su wajen sadarwa ta social media to ta yi da gaske ta ba da himma ta sa ido ta ɗau matakai wajen samun gwanaye su ta watsa propagandar gwamnati su kuma gwanayen su rinka kula suna yaba wa masu sa comment suna kara gwamnati da shugabannin domin na taɓa samun yabo daga press tv iran gashi dai ba komai suka bani ba amma sai sai na ji daɗi da suka yaba da ni domin na ɗau tsawon lokaci ina taimakawa wajen kare mutuncinsu da darajar tashar. Bayan haka akwai kafofi daban-daban da suka yi ta yaba min sai in ji daɗi in ƙara himma. wato na lura jamila yana nufin masu sa comment kamar kenan in gwamnati ta ce kaza sai mutane su tattofa albarkacin bakin su eh, shine comment ko eh sannan eh. kuma yayi magana akan a samu gwanaye dan ka san da ta social media din nan ana dan samun kuma rashin fahimta saboda yanzu kowa mm. zai iya amfani da shi wajen yada labarin wani lokaci kuma labarin gaskiya ne mm. wani kuma lokacin ba gaskiya mm, bane ba da ya dan kishin gida sai ya matsa wayarsa ko kuma ya matsa kwamfutarsa to ai shine eh, to da fatan za a ci gaba da aiko mana sakonni kamar yadda aka saba muna godiya kwarai To, ah, madalla yau tattaunawarmu a zaura matasa tana jihar Adamawa ne tare da wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da jama'arsa inda za su tattauna game da mahimmancin amfani da kafofin sada zumunci ta intanet a yau. Jama'a masu sauraron mu da yammaci da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na yau da gobe. A yau dai a cikin shirin na yau da gobe za mu taɓa wani batu ne da ya shafi Najeriya kuma abin ne shafi shugaban Najeriya na yanzu a Muhammadu Buhari. Da farko ya sunan malami ne da kyanin dama na. Kana tare da Malam Manu Posta Adamu a nan jihar Adamawa cikin garin Yola. sannan kuma shugaban masu buga waya da masu sauraron rediyo na Najeriya da ma. To bayan shi a hannu haguna akwai. Basiru mai gari ga yadda fata yau la south. Barin sama da Alhaji Manu in na faɗi sunan daidai. In ka duba an yi zaɓe sabbin shugabanni ko kuma ce shugaban Najeriya ne har ya karɓi ragamar mulki ya masu ma'aikatar da ayyuka kamar yadda 'yan Najeriya suka zago da asoma. Me za ka bayyana dangane da yadda 'yan Najeriya da farko tukunna kuka fito ko kuma aka fito kwai da kwarkwata aka yi wannan zaɓe. To alhamdulillah a gaskiya Malam Ibrahim Abdulaziz wannan zaɓen an yi shi bisa ga yadda kowa yake so. Idan ka gani kudu da arewa gabas da yamma an fito an yi zaɓe kuma an zaɓi wanda ake so. Sannan kuma wannan zaɓen zaɓe ne wanda talakawa suka fito kansu da kurkusan su suka zaɓi shi Muhammadu Buhari har Allah ya kai ga ya ci wannan zaɓen. Sannan tun lokacin da Allah ya bashi wannan eh, nasaran kuma fatan alheri ake ta masa da kuma irin shi karan kansa kalamun da yake wa 'yan najeriya kalamu ne wanda yake daidai da, da, da zukatan talakawa to zan dawo gare ka amma ban je ga shi malami na hannun na malam bashir kai kuma me zaka dada kan abun da ya faɗa to alhamdulillah wallahi kamar yadda manu adamu ya faɗa haka ne janar buhari dai kowa ya san shi a najeriya ba sabon mutum ba ne kuma shugaba ne na kurai kuma mu yi masa fatan alheri kowa ya san buhari dai ba zai ci amana mutanen najeriya ya gani tukunna yadda a gudanar zaben wato yadda kusan a iya cewa an haɗe ne wajen zaɓe ko kuma a'a akwai abin da ya fito eh zaɓe dai kowa ya san gaba daya aka haɗe da kirista da musulmai dukan mun taro mun je mun zaɓi shugaba ba wani bambancin addini ko bangaranci ko kabilanci babu kowa ya san wannan mun yi zaɓe mun gama lafiya kuma in allah ya yarda muna tsammani जनरल बुहारी zai ma kowa adalci. To yana da kuke tsammani a banda ga shi a Manu Adamu a matsayin ku na masu sauraron kafafen yada labarai idan ka duba kafafen yada labarai musamman ma abin da ake kira kafafen yada labarai na sada zumunci ko kuma abin da ake kira social media me za ka ce dangane da yadda wasu masu bayyana ra'ayinsu a irin wannan kafofi suke bayyanawa ganin yadda Najeriya nan ake kokari a dinke. To samsam abun ni baya min daɗi musamman ma kamar an koma ta gefen Facebook da su Twitter din nan sannan kuma haka cikin wasu jaridu za ka zo ka gani ana nuna kamar ita shugabancin buhari kamar akwai bangare kamar ko na addini ko kuma kamar na kabilanci kamar haka to kuma in an lura a yanzu najeriya ya kamata mu fahimci mun wuce nan sannan kuma shi general buhari tun da ya tashi a rayuwansa kowa ya fahimce shi mutum ne wanda yake da kishin ya ga kasansa gaba daya an samu an ci gaba a kullum yana allah wadai da irin zaluncin da najeriya take ciki da irin eh, koma bayan da al'umma suke ciki a ko ina manya idan sun haɗu sun yi mitin manyan Najeriya sai ka ji ita kalamun General Buhari za ta fito daban da kalamun su manyan domin shi in ya yi magana daidai da zukatan talakawa daidai da abun da Najeriya take nema irin shugabanci wani mutum. Idan haka ne a kafin in je ga shi Malam Bashir Malam Manu ta bayyana takaicin ka dangane da yadda wasu kafofin yada labaran sada zumunci wato social media suke irin cakar eh, sabar gwamnatin kamar yadda ka faɗa me yasa ake haka kake gani. To abun da yasa ake haka wasu wasu su amfani da wannan dama ne ta gefen wai su wasu jam'iyya ce ta fadi don haka za su sassara shi ba tare da sun duba yanayin da Najeriya take a ciki yanzu ba. Bai kamata a ce misali tunda siyasa ya wuce kana wata jam'iyya daban don shugaban ka bai ci ba ka ce wai yau ka fito kana sassa domin kana ga zabe mai zuwa can naka ya ci in ka lura shi shugaban da ya shure shi eh, Goodluck Ebele Jonathan shi ma a gaskiya dole ne mu yaba masa bisa ga irin rikon da ya yi da kuma irin hazakan da ya ta wajen baiwa shi janar buhari mulki a lokacin da ya ci duk kasashen waje sun bashi namban yabo to mu ma ya kamata mu masa fata domin shi shugaba shugaba ne dole ne mu girmama shugaban ma duk inda yake sannan kuma kada manta janar buhari shi ma yanzu babba ne kuma shugaba ne kuma ya kamata da musulmi da krista mu yi masa mu ba'aya mu masa fatan ah, alheri to naji ah, to ban dawo zan dawo gare ka amma ban je ga shi ah, malam bashir malam bashir kaji abin da shi ya faɗa irin yadda wasu kafofin yaɗa labarai ke musamman ma na social media nan ke fita ke haka idan ka duba wasu na ganin kan cewa me yasa jama'a ma suke yarda da abin da irin waɗannan kafafen yada labarai na social media suke faɗin ganin kan cewa wasu din ba tantancewa kuma ba gaskiya bane kazan gini? eh alhamdulillah wannan rashin fahimta ne ga mutane dai mutum yana da fahimta mai kyau da bai kamata ma yana sauraro irin wannan sukan da ake yin gaskiya ba da kyau janar buhari dai kowa ya san yanzu muna ce jam'iyyar apc ya yana ka hm. ce rashin fahimta ne kai kana yadda da abun da irin waɗannan kafafe suke faɗi gaskiya ban yadda ba me yasa baka yadda da yasa na yadda abin yadda suke faɗan nan ba haka yake ba malam bashir ban katse ka ban dawo ga shi alhaji manu adamu abin da yasa kuma zan daga rashin a matsayin ku na waɗanda ke sauran kafafen yada labarai kuma kuke sharhi na farko tukunna kana yadda da abun da irin waɗannan kafafen yada labarai sau tari suke bayyana samsam ni ba na yarda sabida mutane mutane mutane kalilan wani mutum shi kadai sai ka gani ya dauki wannan daman ya je ya sha barasansa bai san ma yana abinda duniya yake ciki ba bai ma cikin hankalinsa sai ya tura abun da zai tada hankali ya harzuka mutane shi kadai ya tura abun da miliyan mutane za su gani kuma su karanta kuma su gani ko kamar haka ne To za a ji ci gaban wannan tattaunawa in Allah ya mu ranar Laraba sannan kuma kar a manta shirin yau da gobe ake saurare. Yanzu bari mu je ga Dr. Ahmad Muji shin menene bambanci ne tsakanin 'yan arewa da kudu da ake samun irin waɗannan abubuwa? shi dai wannan maganar federal character din na yanzu ya zamo kamar a magana akan arewacin Najeriya da kuma kudancin Najeriya to ba ma a kallo arewacin Najeriya saboda kawai gani ake yi yi. ba masu da kwazon ko kuma fasaha ko kuma mutanen da suke da kwakwalwar da za su yin aiki to sai ka ga cewa su yan kudancin Najeriya suna ta cewa a cire federal character daga cikin lamari a yi shi kawai to mu a koda yaushe daga arewacin Najeriya sai ke ta jin magana akan yawa yawa yawa mu a arewacin. shi mu muke janyo kanmu wannan matsalar. Gaskiya duk ɗan kudu idan an zo ba da mukami ko menene za ki ji suna cewa ai mu 'yan arewa ɗauko mu kawai ake ana ba mu mukamin amma ba mu wannan karatun ba ko ba mu da cancanta. Wani lokacin idan sai ga ɗan arewa ko a jarabawa ce ta waye za ga yadda su suke samun result su yadda muke samun result ɗinmu a nan arewa za ga akwai bambanci. Su gani suke idan ɗan arewa yana da ya karatu isa mu eh, distinction a jarabawa to gani suke idan za a kwatanta shi a can ne ya fi haka so da mu nan kamar ba mu ake yi kawai dan a ce mun kamo su kamar ba mu da kwarewa ba mu da cancanta kawai duk abin da za mu dora mu ake yi kawai dan a yi mana kaka to wannan ya kawo mana cikas kuma gaskiya shugabannin mu zuga janyo misali zan baki akwai taimakon da ake yi wa ɗalibai a ɗauki nauyin su tafi kasashen waje su je su karatu kwanan nan ya fito shekarar da ta wuce ya fito da aka sami yan arewa mutum hudu a sama da mutum ɗari biyu na jin ko fiye da haka a wannan shekarar ma an fito da listin babu dan arewa ko ɗaya babu wani wanda za ce gashi dan kano ne ko dan katsina ne ko sokoto ko maiduguri ko gaba ɗaya babu ko guda ɗaya a ce gaba ɗaya a arewa babu wanda ya sakandare isa mu yin credit duk waɗannan yaran da suke cin jarabawa ba mu da su a ce a masu digiri ba wanda ya samu sa kilas duk waɗanda muke fitarwa a jami'ar bayero jami'ar abu da usman dan fode sakwarar da sauran university da muke da su to inda matsalar take mu gaskiya ba mu amfani da cancanta manyan su kuma kudu gaskiya cancanta suke dubawa idan an zo dewa abubuwa an ce ana son a dau aiki eh, mutane za su kawo takardu amma za su duba waɗanda suke da ƙwarewa su za su ɗauka amma mu ba za a ɗau wanda ya cancanta ba kini da mu ɗan talaka zai shiga jami'a je yi karatu ya fito da first class amma idan aiki ya samu ana neman ma'aikata idan ya miƙa takardunsa za a je takardar nan a gefe wane kawo sunan ɗanka wane kawo sunan wanka wane kawo sunan ƙannan matar kasa so za a ɗau ɗalibai a tura su makaranta sai dai mu tura tsallon matanmu mu tura ƴaƴanmu mu tura 'yan uwanmu kiri da mu bi waɗanda suke da cancanta suke da merit first class student nan kwari masu azaka waɗanda suke fitar da result in suka fita ƙasashen waje ka result ya baka tsoro da ɗan arewa inda za su je a duniya kowace ƙasa ce daga ƙasashen larabawa zuwa na turawa za ka samu yan arewa suna fita da first class a digirinsu ko a digiri na biyu ko dama ta ɗaukar ai wannan fa masu ƙoƙarin wallahi abin da zai baki mamaki ki daina zancen eh, wai wai mutum ya tafi Abuja ko ya tafi kasashen ku a nan jihar Kano ne za a ce za a ɗauki aiki a watakila manyan makarantunmu a kai takardun kowa in fito ko kuma ba ma manyan makarantu ba ko wani irin aiki ne ku kai ku. ana neman masu digiri kai kana da first class din da experience ɗinka da komai yaron wani ne a ɗebo takardunsa ba su kai naka ba darajar su ba ta kai taka ba ƙwarewarsa bai kai taka ba ilimin shi da iyawarsa kwata-kwata bai kai taka ba amma saboda suna so su amfani da wannan damar su dinga sata kuɗin gwamnati su rike kuɗin gwamnati sai kawai ajiye takardun sai a tura wannan takardun duk cuwatuwar da za a yi da haka laifinmu ne laifin shugabanninmu ne mun saba mun saba mun saba komai namu ba za mu tsaya mu dubu cancanta ba sai mu dinga tura mutanenmu kawai sakaka sakaka tsarin cancanta ni shi na fi da shi wannan tsari da aka kawo wai a dinga tura mutane kawai a ɗau mutum bai cancanta ba a tura shi sai ya je cikin yan kudin turanci ma kasa yi iga an je mitin in fita za ku yi mitin ga yan kudu an ko su kai yan arewa yan kaɗan za ki gani a tashin mutum turanci na mun cibiyar wallahi wani ba zai iya ba Mun cibiyar ba zai iya ba me yasa ba wai babu waɗanda suka iya turancin ba ne a saboda su waɗanda suka damar domin samu kudin gwamnati ba ta cancanta ba ko da haka dole sai an dawo baya sai an yi warwara shugabanni musamman na yanzu da muke da sai sun tsaya an gyaro abu mere mere mere cancanta cancanta cancanta akwai bukatar a samu canji duk mukamin da za a sa a yanzu ai wannan gwamnatin sabuwa za ta zo ta yi sabon lale kusan kowace ma'aikata za a nada sababbin shugabanni kusan daga jihohin zuwa ƙananan hukumomi zuwa ma'aikatan federal government yake da su shi shugaban kasa da 'yan majalisa da sauran mukarrabansu da gwamnoni za a zo a yi naɗin sababbin ma'aikata waɗanda za su rike guri-guri wallahi idan ba cancanta kuka bu ba sai mun ci gaba wannan halin babu canji a kai mun zaɓi wannan gwamnati ne domin a samu canji to lallai canjin sai an koma an bi cancanta duk wani mukami da za a bayar a duba waye ya karanci wannan fannin yana da ilimin wannan fannin yana da experience shiga wannan fannin zai kawo gyara kawo canji irin su ya kamata a ɗauka amma wallahi in dai za mu dinga ɗaukan koyewa ne ya ba da kuɗi lokacin zaɓe ko wane a ɗan gidan wane ne ɗan gidan sarauta ne ko ɗan gidan tsohon gwamna ne ko ko wane wani da ake ganin babban ɗan siyasa ne su dinga kawo mutane akwai gyara Allah da isa mu gyara ne. Amin ya rabbi turƙashi kamar fada aikin ba ƙarami ba ne ba. Wallahi aikin yana kan shugaban ƙasa da shi da mukarrabansa. Matuƙar shi da kansa da mukarrabansa ba za su tsaya su kalli rayuwar Najeriya lallai Najeriya su ɗauke ta a matsayin kamar gidansu ba ne. Najeriya tana bukatar shugabannin su kalle ta a matsayin gidansu ya za a yi gidanka kana ganin yaro yana neman ya rushe wani irin mataki za ka ɗauka ka gyara sai ka mm. canza tsari wallahi sai ka canza salo. Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya Najeriya uwa ɗaya To a kai da Ahmed Abubakar Dakta, yanzu ga Halima Abdullahi da filin da fadafe da ƙarashin hirarta da Dakta Halima Adamu. Wace shawara za ki ba wa al'umma baki ɗaya kan kula da lafiya ta hanyar abincin da muke? Abinci dai ce ya zama dole. ajibi ne shi cin abinci kuma gwargwadon inda kake da abin hannunka kai za ka san abinci kai dai kana son ka ci balas ban da nama ina da daddawa ban da kihi ina da wake to wannan haka za a yi ban da kuɗin sayan mai na ɗan sai nama mai ɗan tozo tozo ya wadata kin gane ko ita hashi haka ake rayuwa abin da zaka iya akai akai amma ka tabbata abincin duk da zaka ci ya zama balas komi na sashen abinci yana ciki su biyar na dama ruwa shi aje shi gaba ya zama dole yau to shine muke sannan jama'a su san cewa dan adam wata sa'a mamaki su ne kin ga yanzu a riga in gari ya zafi ruwa ya janye abinci ya ragu ake tashi fa ake a canza kasa to kai ɗan adam da ba za ka tashi ka canza kasa ba wani dubaru za ka ka tabbatar cewa an bada abinci shine priority na abinci ya za a darata abin tsakar gida miji ya aje shinkafa ko ya aje masara ita Allah ya bashi mm. ke wani dubaru zaki ki darata dan waken naira ashirin ko ɗan awara ta naira hamsin za ta iya kawo bambanci ya daraja abinci tsakar gida kin gane ko mm. sannan a nemi mai tsafta kuma a ci akai akai ka a guji tsallake a ce ai ba zan ci na safe ba a ci koya ne yana taimaka sannan Allah ya sa kana da wata wani hali na wani al'amarra wanda zai shafi lafiya kamar ka yi kiba da yawa kana da ciwon hawan jini kana da diabetes eh. akwai abubuwan da shawara wanda za ka yi ka kyara kanka ko ka taimaka ma kanka wajen rayuwa amma bincike ya gwada ci a da yawa musamman kayan zamani wanda ake kira fast masu matsi da gari-gari da zaki Eh. tare da zama to zamani ya kawo alatsa wani abu mota ta bude alatsa wani abu ne kaza da rashin atisaye irin kai da kawo da jama'a da suke irin tafiya zuwa masallaci kasa bincike ya gwada suna na lafiyar mutane ce sai ka da sai a canza amma a tarbi abinci karamin ɗanka ka hana shi abinci san da kwalwar shi ke girma ko kuma kana ta kokarin sai mai float da gidajen da wai in ka mutu zai gada kafin ya mutu kafin ka mutu din ya girma kwakwalwar shi ta samu cika zai zai tashi bai da basira ko yana da wani Kanta kafin fahimta to an yi ba a yi ba na'am a taimaki rayuwar mutane ta abinci mai kyau mai tsafta kuma akai akai kuma ai priority tun da yanzu priority ya canza mm. da ina karar kudin mai gida tamanin bisa ɗari abinci mm. yanzu ko da ƙyar biyar bisa ɗari ke abinci an biya haya an biya nefa an biya ruwa an yi gayo an ba tela an je salo to shi yasa kusan ake da yunwa da ake kira hidin hanga Mm. yanzu in kana tafiya a mota za ka mutane suna san wallahi ba san ɗanyen gaba ne tana yiwa jinin su ne bai da kwari saboda abin da ya ci ba bai gina jini gari da ce ba zai ba da jini kuzari yake baka to abin da ke bada jini sinadarai ne da ake samu a wasu abinci yanzu wanda suka yi tsada wanda ba a ci kiga ana ta san dokan hanya ba jini ya ne yawa to shine yake son jama'a su ga kima da za a ba da abinci musamman masu bukata abinci kananan yara da mata masu hidima haihuwa shayarwa bukatun su na abinci ya karu in adalci za a sai a kara musu to amma mu al'adar mu wanda zai zidda ko ƙwarar jini a wata mm. oga shi ake cinye komi waje na akwai wani dan bincike da ne na restaurant da gidajen suya da su tsire su balamu sai na ga karuwa suke a garuruwan mu amma sai na ga maciyansu kuma maza ne kuma ko wata ba su ko kwarza ne na jini ya zuba jikin su ita ko mace duk wata tiya nawa ta jini bayan shekara nawa tiyoyi nawa na jini a nufasi ko haila amma me kake ci na gina jini babu to ka kaga wannan tabi'a sai an rubiyu Wuta tabi'un da muke su irin na wajen kalaba ai kato tukunya da tsutsa da kwari da kwa kowa ita zai ci a ce waje a ce za a ci daɗi abin mabukatan abincin ƙananan yara masu bukatar girma masu bukatar yaƙi da kwayan cuta sannan mutum mai hidimar ɗaukar ciki da shayarwa haihuwa da shayarwa a ce su aka neglect. to likita mun gode allah ya saka da alkhairi na gode a a to haka yake sai mu ce jamila ce tambayar mu ta yau kuma to usman da masu sauraro muna son ne mu ji me za ku iya gaya mana a kasancewar an samu nasarar kwato wasu mata daga hannun boko haram kwanakin baya din nan kenan ko hmm. wasu da dama daga cikinsu na da juna biyu to wane taimako ya dace a basu ne To sai mun ga sakonninku ta mu na Facebook kamar yadda aka saba da su Twitter duk wanda mutum yake da halin aikowa. To duka duka ƙarshen shirin yau da gobe kenan na yau sai mu ce Allah Ubangiji ya kai mu gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Jamila Kabiru fage. Sai kuma wanda ya haɗa mana sauti ya kuma jagoranci shirin sannan ya ba da umarni ta fara girma ta fara a madadin injiniyan mu na yau wato Keith Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.